tun farko, wannan shekara kawo yanzu rayuka da dama ne fa suka salwanta sakamakon fadace-fadacen da aka yi a wasu san kudancin jihar taraba rikicin da sau tari ka rikide ya koma fadan kabilanci ko na addini wanda hakan ne ma yasa yanzu yankin komawa kufayi to sai dai kuma wani matakin kan da garke yasa sabon mukaddashin gwamnan jihar sani abubakar ladi ganawa da sarakunan jihar don lalubo bakin zaren a dai ganawar tasa da sarakunan mukaddashin gwamnan ya barazan daukan mataki akan duk waɗanda ke da hannu a rikice da ake samu a jihar zama da muka yi da ni da su na gaya musu idan muka ce za mu dogara ne kawai ga 'yan sanda ko sojoji biyan bukata fa zai biya ba mu sauwaka ma kanmu mu sauwaka kuma ma gwamnati mu faɗi gaskiya ma junanmu ta wurin faɗin gaskiya ne za mu samu zaman lafiya amma idan akwai rashin gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba mutane da suka muka tabbatar mugayen iri ne sarakuna su tabbatar su da su su mika ma jami'an tsaro amma idan jami'an tsaro ne za su je sarakuna su yi shiru akwai mugayen mutane ba za a iya bayyana su ba to abin da muke fama ba za mu samu saukin shi ba shi yasa na neme su na nemi ra'ayinsu na nemi shawararsu kowa ya je ya yi fomi 'yan banga a yankinsa. To sai dai kuma ga sarakuna iyayen al'umma irin su mai martaba sarki mummai Alhaji Ado Adamu Mazan na biyu wanda ke cikin tawagar sarakunan ya ce lokaci yayi da al'umman Taraba za su koyi zaman tare. An lafiya su yi hakuri da juna babu abin da ya rage duniya nan babu komai a cikin tabar da hakuri. Yau ko lokaci yayi ko lokaci bai ba in dai lokacin mutuwan ka ya fa dole zaka mutu ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko kana da gida ko kana hanya in lokacin ka ya zaka mutu ai hakuri rai dinnan na ubangiji ne yayi ka shi ya yi ne shi ya san dalilin da ya kai kuma shi ya san dalilin da ya ne ban da hakkin taba ka ban da kuma haki baka da hakkin da kai zaka taba ne to haka mu hakuri da juna kawai mu zanna lafiya saboda su ko shugabannin kungiyoyi na maganin da hannun wasu yan siyasar jihar a tashi tashin hankulan da ke faruwa musamman a kudancin jihar Taraba ko da yake sun yaba da rawar da wasu sarakuna ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankunan su Alhaji Hudu Muhammad Bello da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci rashin jihar Taraban na mai ra'ayin cewa yan siyasa ne wa'adda suke amfani da wannan dama ta magana ko bambance-bambance da shauransu don wata buri wannan abun da yake ta ci gaba da wannan fitina. Sakamakon addini ko na kabilu shauransu ko na kungiyoyi mu masu zaman kanmu mu nuna ma jama'a fa'idar zaman lafiya. don zaman lafiya take kashin baya ɗaukacin lamari gaba ɗaya. A nan kuma zan ba da misali da mai martaba Dr. Danjuma Sidin Bayon Gagara Donga sarkin Donga. Hakikanin gaskiya wannan bawan Allah yadda yake tafiyar da ainihin mulki a Donga to wanda za a samu shawara sauran sarakuna za su yi koyi kwatankwacin yadda yake tafiyarwa inda an samu zaman lafiya yadda ya kamata domin sarakuna su ne ya kamata a ɗaura wannan nauyi ma a kansu a kuma kyawun kula a domin suka san talakawansu suka san masu shiga da masu fita kamar yadda ya kamata tun a tsarin da to amma yanzu wasu sarakuna ɗin bambancin wasu suke nunawa wasu bangaren addini bambance bambance wasu kabilun haka to wannan fitilun shi ne ke ci gaba amma da za a zauna ko koma yadda ya kamata a gaya wa juna gaskiya da za a lafiya. Ibrahim Abdul Azizo sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.